يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اتقوا الله ربكم وراقبوه في سركم وجهركم مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أيها الإخوة المستمعون لقد نصر الله عباده المؤمنين وأولياءه المقربين في مواطن كثيرة في بدر والأحزاب والفتح وهنين وغيرها وفاء منه سبحانه وتعالى بوعده لا يخلف الله وعده وهو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والقائل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نصرهم الله تبارك وتعالى لقيامهم بدينه الذي كتب الله له الظهور على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون نصرهم الله تبارك وتعالى لقيامهم بأسباب النصر وموجبات التمكين قال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز أيها الإخوة المسلون لقد أكد الله سبحانه وتعالى هذا الوعد لمن نصره ونصر دينه بمؤكدات عديدة أكد الله تبارك وتعالى هذا الوعد بالقسم المقدر بقوله تبارك وتعالى ولينصرن الله من ينصره وتقديره والله لينصرن الله من ينصره أكد الله تبارك وتعالى هذا الوعد باللام والنون في قوله ولينصرن الله من ينصره وبالختم أيها الإخوة لهذا السياق أكد الله هذا الوعد بقوله تعالى إن الله إن الله لقوي عزيز أي أن من لجأ إليه ولاذ بحما نصره الله تبارك وتعالى قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون أيها الإخوة المسلمون لقد تضمن هذا السياق في المب... لقد تضمن هذا السياق المبارك ذكر خمسة أسباب عظيمة إذا حققها أهل الإيمان استحقوا بذلك النصر والتمكين أولها تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى في العبادات والجهاد وغيرها وذلك مستفاد من قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره أي يبتدي بعمله وجه الله لا يريد فخرا ولا شهرة ولا رياء ولا سمعة وإنما يبتدي بذلك نصر الله ونصر دينه وهذا الإخلاص أيها الإخوة هو أعظم موجبات التمكين هو هو أعظم موجبات التمكين والنصر قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون والثاني إقام الصلاة والمحافظة عليها بأركانها وواجباتها وشروطها وأوقات وأوقاتها كما أمر الله سبحانه وتعالى فإن الصلاة معشر المؤمنين أعظم أسباب النصر وأعظم موجبات التمكين والله تبارك وتعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة والثالث إيتاء الزكاة لمستحقيها كما أمر الله تبارك وتعالى لتزك بذلك نفوس العباد ولتسد هاجة الفقراء والمساكين وذوي الهاجات وليكون ذلك سببا لعز الأمة وتمكنها وثباتها وقوة لحمتها فإن في أداء الزكاة من دفع الشرور وتهكيج النفل وأصول التمكين ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى والرابع الأمر بالمعروف وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم من فرائض الإسلام وواجبات الدين ورذائب الطاعات المتنوعة إصلاحا للعباد ونسأل لهم وحفظا لعزهم وتمكينهم فإن ذلك إنما يكون لهم بطاعة الله ولزوم شرعه سبحانه وتعالى والخامس النهي عن المنكر فإن المنكرات شرور على الأمة وبلاء عظيم وشر مستطير وفي النهي عنها والتحذير منها صيانة للأمة وحفظ لها من من أواقبها الوخيمة ونهايتها العليمة أيها الإخوة المؤمنون هذه الأمور الخمسة العظيمة التي جمع الله تبارك وتعالى في هذا السياق فإن تحقيق الأمة لها أعظم موجبات أعظم موجبات تمكينها ونصرها وعزها وفلاحها وسعادتها في دنياها وأخراها عباد الله ومع قيام العباد لهذه الأسباب العظيمة للنفل والتمكين عليهم أن يأخذوا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من أسباب حسية للنفل على الأعداء دون أن يكون اعتمادهم على ذلك الأسباب فقط بل يفوض أمرهم في جهالهم وشغولهم كلها على الله سبحانه وتعالى فإن الأسباب مهما عظمت والوسائل مهما كثرت فإنها لا تساوي شيئا من نسبة للقوي العزيز فالنصر منه وحده سبحانه وتعالى ولا ينال إلا بطاعته ولا عمل برضاه وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa hudubar ba a wannan mako tana kiran yan uwa na a cikin imani da musulunci cewa lallai ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wannan huduba na kiran mu da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala sannan mu dinga jin cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da mu a lokacin da muke cikin sirrinmu ma'ana a ɓoye da kuma lokacin da muke a fili da haka za mu ji tsoron Allah a ɓoye za mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a fili mu ringa jin cewa Allah yana tare da mu irin tarayyar da Allah tabaraka da bawa zai san cewa lalle ubangijinsa subhanahu wata'ala kuma yana jin sai yana ganin sa ya yi kuwa Allah tabaraka wata'ala ya faɗa duk mutumin da ke cikin damuwa to ji tsoron Allah ta tabaraka wata'ala sai Allah ya ba shi mafita ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله تبارك وتعالى يتي duk wanda ya tsoron Allah tabaraka wataala sai Allah ya bashi mafita sannan Allah madaukin sarki kuma sai ya azurta shi ta hanyar da bai taba tunanin cewa wato wannan arziki zai zo ya same shi ba babu abin da ke jawo wannan sai jin tsoron Allah tabaraka wataala ya yi kuwa mu sani cewa Allah tabaraka wataala dukkan raunin da mu'mine suke da shi dukkan damuwar da mu'mine suke da shi to mu cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana taimakon bayinsa mu'mine kuma ya taimake su Allah madaukin sarki yana roƙon bayinsa waɗanda suke masoyansa ne wanda suke kusa da shi kuma Allah madaukin sarki ya taimake su a gurare da dama in mun tuno abin da ya faru a yakin Badar da yakin Ahzab da lokacin Fatu Makka da kuma yakin Hunayn zamu ga cewa duk Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki mu'mine a cikin rayuwar da kuma wannan fagen daga da suka shiga Allah ya taimaka musu ne saboda mai saboda Allah yana cika alkawari Allah tabaraka wa ta'ala baya saba alkawari Allah yayi wannan ne saboda ya cika musu alkawari da cewa la yukhlifu wa'ada cewa Allah tabaraka wa ta'ala baya saba alkawari Mana in Allah yake kai kaza zan yi ma kaza to idan kaga baka samu kaza din ba to kai ne baka yi wa Allah abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake kai ba amma in dai ka yi abin da Allah tabaraka wata'ala ya taka to shi kuma Allah tabaraka wata'ala alƙawarin da ke bangaren sa Allah tabaraka wata'ala ba zai taba karya alƙawarin sa ba ya in uwa mutuna cewa Allah ya faɗa ya ce in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum in dai kun taimaki addinin Allah in taimakon addinin Allah to shi kuma Allah zai taimake ku sannan Allah zai tabbatar da digadiganku ba za ku zame ba ba za ku kauce ba da kan wannan hanya ta wannan addini A ce abin da ke jawo Allah ya taimaka wa bawa to shi ko bawa ya rinda taimaka wa addininsa duk wani abu da yake wannan taimako ne na addini a tsinci bawa a wurin to idan bawa ya tsoron Allah to shi kuma Allah madaukin sarki sai zai ba shi taimako kuma za a ga wannan misalai da yawa a cikin rayuwa yanzu ka kalli annan Musa annan Musa ya taimaki addinin Allah ya yada addinin Allah amma da ƙarshe ai Fir'auna ya bi annan Musa da jama'arsa har jama'ar annabi Musa suka ce inna la mudrakuna ga nan za su riske mu kama amma annabi Musa da ya tuna da alƙawarin Allah zai taimake sai ce kalla inna ya rabbi sayahdin ba haka bane ubangiji na yana tare da ni kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai tsiratar da mu kuma Allah da kansa ya ba mu labari a gurare da dama cewa ya tsiratar da annabi Musa da bani Isra'ila sannan ya halakar da da Fir'auna wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت, آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المفيدين سنما كان النبي يونس da irin taimakon da Allah tabaraka wata ya bashi Allah da kansa yace falawla annahu kana min al-musabbihin la labitha fi baqanihi ila yawm yub'ath ba dan ya kasance da mai da'a ne ga Allah da tasbihi ne da mai taimakon addinin Allah ne to da ya zauna a cikin wannan kifi har ranar da za a tashi alkiyama amma saboda mai yana taimakon addinin Allah sai Allah madauki sarki ya taimake shi shi ta Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashab manzanninmu da mu'mine mu ne za mu taimake su a rayuwar duniya da ta lahira mu za mu taimake su su yi nasara a duniya mu ne za mu taimake su kuma su samu babban rabo a ranar alkiyama amma sharaɗi shine ya zanto cewa akwai imani akwai biyayya ga Allah akwai taimakawa addinin Allah ya uwa wannan labari da Allah ya bamu na mutanen da ya taimaka ko kuma abinda muka ambata ni Allah ya taimaki wasu a baya to Allah ya taimake su ne saboda dalilai kamar haka na farko Allah ya taimake su ne saboda Allah ya rubuta wa addinin mutunci shine zai nasara akan zai rinja akan dukkan addinin wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad kulli Allah ya ce walau kariha al-mushrikun ko da kafirai ba ta so wannan addini shine zai yi nasara da haka in ka taimaka yayi nasara da taimakonka to kai ma Allah madaukin sarki zai ba kariya in ma baka taimaka ba tunda Allah ya rubuta addini shine zai fifita akan dukkan wani addinai to ko ka zo ko baka zo ba za a yi sannan Allah madaukin sarki ya taimake su saboda sun yi riko da abubuwan da an yi riko da su ana samun nasara a rayuwar duniya da rayuwar lahira domin Allah Ta baraka wata ala ya faɗa ce wala yansuranna mahu man yansu lalle Allah zai taimaki duk wanda ya taimaki addininsa sa inna Allaha laqawiyyun abi. lalle Allah mabuwayi ne mai karfi ne ko mabuwayi yana da karfin da ya fi karfin kowa sannan mabuwayi ne da ya buwaye ta kan kowa amma waɗannan wanda suke taimakon addinin Allah sai Allah ce alladina in makkannahum fil ardi aqamu salat su ne waɗanda in mun ba su dama a bayan ƙasa sai ga suna tsaye da sallah wa atau zakka daga suna kula da harkar zakka suna bayar da ita wa amaru bil ma'ruf wa nahwu anil munkar suna umarni da kyakkyawa suna hani ga mummuna walillahi aqibatul umur karshen al'amari duka yana tabbata ne ga Allah tabaraka wa ta'ala an mun kalli jumlal jumlal wala yansuranna Allahu man yansur za mu ga cewa Allah ya karfafa wannan taimakon naka da abubuwan da suke ƙarfafin magana kamar haka na farko Allah maɗauki sarki ya yi amfani ya yi rantsuwa ya yi rantsuwa kamar Allah ya ce wallahi mana kamar Allah ya rantse da kansa cewa lallai zai taimaki wanda ya taimaki addinin Allah kaga Allah ba sai ya yi rantsuwa ba zai yi abu amma dan ya karfafa abin ka gane lalle abin mai tabbatuwa ne sai Allah ya hada da rasuwa. sannan ga wannan lamu sannan ga nunu tawkid as-sakila wala nan lamu nunu ta suke nuna lallai lallai. Allah tabaaraka wa ta'ala zai yi wannan al'amari ma'ana zai ce mace ka inda ka taimaki addini karfafa ta biyu kenan karfafa ta uku shine Allah ne karshe ya tabbatar da cewa ne mai karfin da ya fi karfin kowa shine mu buwayar da buwayar ta karfin kowa don haka in ya dace taimakon ka babu wanda zai iya hana shi innan inna allaha lakawiyyun adi lalle Allah tabbas mai karfi ne irin karfin da ya fi karfin kowa zai iya karya kowa sannan Allah mabuwayi ne ta, Allah ya gagaru kowa ba wanda zai iya tara Allah tabaraka wata ta'ala in yayi zai yi abu to kaga tunda Allah ya ma alƙawari in ka taimaki Allah zai taimake ka wannan ya tabbatar da cewa taimakon Allah yana tare da kai matukar kana taimakawa addinin Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗan uwa mu sani cewa Allah da kansa ya fara ya ce in yansurukumullahu fala ghaliba lakum in Allah ya taimake ku ba wanda zai rinjaye akan wa in yakhzulkum idan Allah ya tabar da ku yake taimakon ku faman dallabi yansurukum min ba'di wa ku kidi wanda zai taimake ku kuma bayan Allah ku sani wa ala ta wakilin mu'minun mu'minai suna dogara ne akan ga Allah tabaraka wa ta'ala duk musibar da muke ciki ta insecurity duk musibar da muke ciki ta wani kidnapping ta wani banditry ta wani boko haram duk musibar da muke ciki ta tsadar shi da kananan rayuwa to babu wanda zai iya fitar da mu daga cikin wannan al'amari sai Allah amma ɗan adam ba zai iya ba in kake shugabanci ne da zaka canja yau baka san wanda ka san daɗin shi kuma da irin matsalar da zai zo ba kila sai a baka mara kula sama da na yanzu sai a baka mara jin zafin abin da yake taba talaka sama da na yanzu kila sai a baka kaza sai a baka kaza me yasa saboda baka biyo hanyar da ake neman gyara ba in ana neman gyara akwai sababai da ake riko da su in an yi riko da wannan sababin dama al'amarin a hannun Allah yake inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja mutane sai sun canja wa kansu ai da ba insecurity da ba yunwa da ba fatara ba bandituri ba boko haram ya aka suka zo alƙawarin da ke tsakaninmu da Allah shi muka canja mu mai muka canja sai yanayinmu ya canja yanzu ma in muka gyara to kuma yanayinmu sai ya gyaru idan mun kalli ayar da na karanta a baya ta ɗallabe na in makannahum fil abda kamu sala za mu ga wannan aya ta haɗa waɗansu sababbai guda biyar da ake fita daga cikin musiba amma idan masu imani sun kula da wannan al'amura sun tabbatar da su a cikin rayuwarsu to in sun yi wannan Allah zai ba su taimako kuma Allah zai ba su yanayi mai kyau a bayan ƙasa abu na farko shi shine haƙƙaƙe tauhidi da haƙƙaƙe ikhlas Ma'ana a kane ta Allah kaɗai da bauta kuma duk abin da za a yi na bauta a yi shi domin neman yardar Allah wannan na daga cikin abin da zai taimaka Allah shi ne kadai wanda za a bautatawa sannan bautar an zo yi shi kadai ake mulfata da ba da lada a cikin wannan bauta sai ya zamu fahimci wannan ai da Allah yake wala yansuranna Allahu man yansur Allah zai taimaki wanda ya taimaki addinin sa ma'ana wanda duk aikin da yayi ya nemi yardar Allah a ciki baya nufin alfahari baya nufin ya samu shahara baya nufin riya baya nufin jiyarwa shi dai abin da ke so kadai Allah ya gani ya ba shi lada duk wani abu da mutum zai yi na taimakawa addini to zai yi ne dan neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ikhlasi da za da tauhidin to suna daga cikin dalilan da suke sa al'umma ta nasara yana daga cikin abin da ke sa al'umma ta nasara in al'umma ta zama tana bautatawa Allah ta zama duk ibadar da za ta yi tana tsarkake niyyar ta neman yardar Allah kawai take وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين da zaka taimaka addini da kuɗi ba sai wace a zo a ringa yaya ta kai ne kai kaza ba da za taimaka wa suwa ne marayu ba za ce so kake a faɗa ba da za yi sallar dare da za yi azumin nafila duk abin da kake gaba ɗaya kana yi ne dan neman yardar Allah to wannan shine sababi na farko mu gyara tauhidin mu mu gyara mu da nake yin ayyuka da su in Allah ya fahimci dan shi muke yi to sai Allah ya kama da tanyo da azumi abu na biyu shine tsaye da sallah lallai mu zama muna tsaye da sallah da kiyaye ta mu kula da rukunanta da wajibanta da sharuɗanta da lokutanta kamar yadda Allah madauki sarki ya umarni bayan da zaka san wannan kuma sai kana zuwa makaranta wurin malamai kana koyi mu sani lalle sallah ɗaya ce daga cikin dalilan da suke sa bawa ya yi tiro ta Allah Allah ya kawo nasara shi sa yace ista'inu bis sabri was sala ku nemi taimakon Allah ta hanyar hakuri juriya sannan ku nemi taimakon Allah ta hanyar mai yin sallah ta hanyar yin sallah magabata ko wani abu ne ya dame su za ga wani abu da za su yi shi ne yanzu za sallah haka ce abdullahi ɗan abbas wata rana an taɓa ba shi labarin ɗan uwansa ya rasu kusan ana ba shi labarin abu ya sauka ya yi sallah raka a biyu saboda ne saboda taruwan nan musibar da ita amma yanzu wannan al'umma ce da suke ba ruwan da sallah jiya nake ganin bidiyon wani yaro ya yi irin askin na mara kyau ɗan hizba sun kama sun aske shi wai jan ya rama sai ya ta wallahi ya daina sallah sai gashinsa ya fito ya ce ba zai ƙara sallah ba sai gashinsa ya fito ka wannan ƙarshen rashin imani da ƙarshen taurin kai da rashin mutunci mana kamar irin abin da bahaushe yake faɗa ni in kai mun kankara ni ma zan ba na ici da haka tun da bayan Allah ne san addini suka aske mai to shi ma ya daina sallah kai ka ɗauka sallar wani suke amfana ba shi ba abu na uku shi ne bayar da zakka a bayar da zakka yadda take ga wanda suka cancance ta don a ƙarƙake zuciyar bayin Allah don ya zanto cewa an tushe bukata da talauci da yunwa na fakirai da miskinai da ma'abuta bukata kuma bayar da wannan zaka yadda take ga wanda suka cancance ta dalili ne da yake sa al'umma ta samu ɗaukaka da tabbata dalili ne da yake sa al'umma ta yi ƙarfi da tattalin arziki dalili ne da yake jawo taimakon Allah da tanyan Allah dalili ne da yake sa Allah madauki sai ya ba ku nasara sai alkhairin da ke cikin bayan da zakka ba wanda ya san iyaye wa cewa sai Allah ta baraka wa ta'ala abnan yan uwa da zai taimaka mana shi ne umarni da kyakkyawa Mana duk abin da Allah ya umarni da shi mu ringa umartar al'umma da shi dangi. duk abin da Allah da manzansa suka hana al'umma to mu hana al'umma ne in Allah da manzansa yake ayi mu yi umarci al'umma in Allah da manzansa suka hana mu hana al'umma mu yi wa'azi mu gaya musu gaskiya akan ka'idar wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun wannan zai taimaka wajen samun tsira na al'umma abu na biyar shine hana mummunan aiki lalle al'umma a samu a cikin ana hana munanan ayyuka domin munanan ayyuka sharri ne a kan al'umma abubuwan da muke gani shaye-shaye zinace-zinace sace-sace da kudin gwamnati duk wani abu da ka sani wanda mummunan aiki ne Allah bai yarda da shi ba to wannan abin yana zama sharri kan al'umma kuma kar ka ɗauka, wai zai tsaya ne akan iya wanda kai, yi Allah ya ba mu ka'ida cikin suratul anfal ya ce wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa kada ku ku ji tsoron fitina wanda idan ta zo ba wanda kadai suka yi zalunci za ta fada kansu ba a shi ta annabi sallama ya ba mu labari na mutane da suka hau jirgin ruwa wasu na sama wasu na kasa su na kasan nan za su ɗebi ruwan sai sun taka sun je sama sannan sai su ɗebo su dawo kasan to na kasan nan sai suke shawara ai da mu ringa saka muna takura musu ai wanda mu hudu jirgin ta kasa kaga ku suna huda jirgi ta kasa ruwa ya shigo kaga duka dilmi ya dace. na saman nan idan suka kyale na kasa suka huda jirgin nan kaga sun halaka amma idan na saman suka yi kokari suka hana na kasa to kaga su za su tsira su ma za su tsira gaba daya da haka dole ne al'umma a samu ana umarni da kyakkyawa ana hari ga mummuna wannan yana jawo albarka ga al'umma wannan yana jawo al'umma ta samu gyara wannan yana jawo Allah madaukakin sarki ya tausaya wa al'umma hannuka mummuna domin mummunan aiki bala'i kuma hana mummunan aiki da tsoratar da mutane ga barin mummunan aiki wanda yana ba wa al'umma kariya yana kare al'umma daga mummunan ƙarshe yana kare al'umma daga wato ta zama ta ƙarshenta ya lalace wannan zai taimaka wa al'umma karka yadda na zama irin ɗan ba ruwanmu yau na ruwana shi kadai ya je aikata to ai kuma wannan bala'in da yake ja zai iya fada maka wannan bala'in da yake zuwa ya aikata zai iya dawowa kansa kaga ake lalle ka hana shi ta hanyar da ya dace a hana shi Ka mai wa'azi ka yi masa nasiha yi duk abin da ya kamata ya uwa waɗannan al'amura guda biyar da Allah madauki sarki haɗa su a cikin wannan aya to tabbatar da su al'umma ta tabbatar da wannan a cikinta na ikhlasi na tsaye da sallah na bayar da zakka na umarni da kyakkyawa na hadi ga mummuna to wannan iya daga cikin abin da zai tabbatar da al'umma ya bata nasara iya daga cikin abin da ke jawo al'umma kima da daraja iya daga cikin abin da ke sa al'umma ta ji daɗi kuma ta rabauta a gidan duniya da gidan lahira idan ka duba za ga hatta alkhairi khairiyyar da aka siffanta al'umma a sallallahu da ita na daga cikin dalili ko hikima ko abin da ke tabbatar da wannan alkhairi shine yin umarni da kyakkyawa da hali ga mummuna kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas sai Allah ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقين kaga a akwai imani akwai umarni da kyakkyawa akwai hali ga mummuna wannan yana daga cikin wato dalilin da aka siffanta kuma annabi sallama da alkhairi to waɗannan abubuwa ko da mun tsayi da su kuma yana da cikin abin da ya kamata bi shi ne mai da al'amarinmu ga Allah mu koma zuwa ga Allah yanzu duk wannan musibar da ake ciki da wannan bala'in da ake ciki sau nawa kai tunanin halina kaza da kaza da kaza da bai da kyau da bai wuna daina sau nawa kake taki cikin dare ka kafa goshinka a ƙasa ka roƙi taimako da sanyo da agaji na Allah tabaraka wa ta'ala sau nawa lokacin da Allah ke sakowa zuwa sama ta ɗaya ya ce wa zai roƙa a baki wa zai ka za a yi masa kai kuma a lokacin daidai kana cin kana baccinka gari na wayewa kuma ka rinda cewa ƙasa tana cikin bala'i to ya kamata kai maka bayar da contribution na fita daga cikin halin da ake ciki ta hanyar gyara halayenka da kuma yin riko da abubuwan da za su taimaka da kuma yin riko da abubuwan da za su taimaka lalle sai mu faru sai mu maida al'amarin mu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mun yi tanadi na rayuwa mun yi abin da ya kamata bayan riko da waɗannan abubuwan shugabannin mu da manyan mu lalle al'amarin halin da ake ciki a yanzu hali ne da ya kamata a kalle shi a zauna a tattauna a yi tunanin menene mafita domin idan ana muku rara gefe ana rara gefe ana rara gefe da cikin al'amari zai zai zauna amma tun kafin abin ya kamari tun kafin ya zama ya fita daga hannun da ba za a iya kontrolin shi ba To ne ya zama wajibi da shugabanni ma'ana shugabanni na mulki da kuma shugabanni na al'umma ta kalli wannan matsalar kallo na hakika a tattauna yadda ya kamata domin ya zanto cewa an samu sauƙi irin al'amuran da ake da al'ummar da aka hana ta fatauci da al'ummar da aka hana ta noma da al'ummar da aka hana ta kasuwanci wannan al'ummar impliedly ma'ana a fakaice abinda ake shuwa kuma shine a lalata tattalin arzikinka in an lalata tattalin arzikinka in ka kalli harkar iliminmu da karatunmu shi ma su ake a lalata shi al'umma ta zama ga talauci ga jahilci duk al'ummar da ta zama ga talauci ga jahilci babu ɓarnar da ba za ka samu a cikin wannan al'ummar ba babu shi sa ne dole gwamnoninmu na arewa da masu mukamin cikinmu da manyan cikin musu haɗin tattauna don a gano yadda wannan matsalar ce in ba haka ba kuma to al'umma za ta zo ta zama ta lalace yanzu noma ba wanda yake noma a inda ake noman da yawa an hana ba yi Allah ta baraka wa ta'ala ya ya yan kuwa, lalle mu riko da dukkan sababi amma mu koma zuwa ga Allah domin diyar da sababi yake da girma diyar da hanya take da yawa to kuma in ka kada da karfin Allah to karfin Allah ya yi komai kaga ga mun yi riko da sababi ga mun ba hanyar da ta dace ga kuma taimakon Allah kaga za mu yi nasara shi ko taimakon Allah ba a samu sai da da'a ga Allah sai ana yin aikin da Allah ya yarda in mun yi wannan Allah baya karya alƙawari dan ya ce wa'adallah alƙawarin Allah la yukhlifu Allah wa'ada Allah baya saba alƙawarinsa walakinna aktharan nas la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واهل هدى الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا ولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما نعلمه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجر أجبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Thank you.